DW. Amsoshin takardunku. Masauraro Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku, wanda yau ni Abdullahi Tanko Bala zan gabatar muku. Amsoshin ku zan rattaba jama'a takardunku. amsoshin ku zan ba jama'a takardunku. من الله أرجو أن يثني قربه وإن آت وقت قدر الله شربه مرغي مالم بلا ميافي To wannan ya kawo maka tambayar Muhammadu Lawali Katsina a tarayyar Najeriya. Ya ce DW don Allah ku bani tarihin shahararren malamin nan na Kano mai karatun shiriniya marigayi Malam Bala mai yafe. To Muhammadu Lawali domin amsa maka tambayar Na tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin Aminu Bala mai yafe, inda na fara tambayarsa yaushe ne aka haifi marigayi Bala mai yafe, ga kuma amsar da ya baka. Bismillah Rahman Rahim sallallahu alaihi nabil kare To shi dai kamar da ya gaya mun an haife shi alif ɗari tara da ishirin da hudu. A ina ne ya makaranta kuma ko za ka iya tuna wasu daga cikin malamansa? A wayuna na san malamansa kamar Sheman Nasir, Mal Sheman Nasir Kabara. Akwai Malam Adamu mai shari'a. to duk malaman su ne wa'annan baya ga harkar malanta yi wata sana'a eh kwarai kuwa ɗan kasuwa ne a cikin kasuwar kurmi ya fara yana sai da hatsi wanda ita wannan sana'a ya ce wurin iyayensa ya gada sai da hatsi a nan kasuwar kurmi wanda ma yake gamin cewa a nan ya samu wannan sunan mai yafi saboda idan masu sayayya sun zo in shi ke ta taimaka musu idan shi bai da abin da za su siya kan taimaka su su je wurin mutane su siya Dama mai tambayar yana so san wai ya aka ya samu wannan suna na mai yafe. A lokacin da kasan mutane suna yafa gwadi. To in suka zo baya nan suka nema ina bala sai a cewa na bala. Sai suka ringa cewa wani na nan mai yafa gwado. Ni ne mai yafe. Sai aka gane to suna nufin bala mai yafe kenan alaji bala. To ta nan da yake min ya samu wannan sunan bala mai yafe a nan kaso kure. Sai kuma sunan ya bi shi. Lalle sai ta zama sai kuma ta bi shi. Idan ka zo kasuwar in baka ce bala mai yafe ba ba za a ba. To akwai kungiya da ya kafa wajen Rasulullahi la ta sha asu. Shin me wannan kungiya take nufi? To ita daga cikin ɗangoyi na ishiriniya. To shi wani ɗangoyin ya ɗauka na wajen Rasulullahi la ta sha asu. Cewa wato mutanen manzan Allah ba sa rabuwa. Farkon ɗangon ana cewa ala fata dalil halku dunar kifa'i ne. faman najamu illa watsun an yafaihi fa amma na man ista'sa fa nahbu nisa'ihi tubatu kare kad ulfat ittibaihi to sai da ci wannan dangon na karshe shine wa jam'u rasulullahi la yatasha'asu wato mutanen manzon Allah ba sa rarrabuwa inda suke kan yake. ko da zaka samu dai bambancin ɗariƙu ne amma dai mun haɗu akan la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ƙungiya ce ta masu ishiriniya ƙungiya ce ta masu ishiriniya amma ita ga kulayi ba wai kawai masu ishirina ba amma ga kulayi da kalmar take nufi jama'ar manzon Allah wato duk musulmin duniya duk wanda yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah ai dan wajen mu rasulullah ne ita kungiyar kawai tana yada yabo manzon Allah ne irin halin sa isra'i ne yadda manzon Allah yake halin halaye halayen manzon Allah ai duk shi malamin ya kunshi a cikin cikin ishirina ya faɗa فدين دين الله ماتي مرسليه وأري المطعن قل لزيادة الترسي فتمرد بدجر مجد هذا سنية بإسراء أعمال وإخلاص نية to kamar menene kuke tunawa da rayuwarsa alhamdulillah alhamdulillah ni dai da na san shi dai da muka rayu da shi a gaskiya shi ba fa wani abu da ya sa a gaba irin wannan yaban na manzon Allah shi duk abin da za ce maka wannan wani abu ne na ma'aiki yabansa ko tarihinsa to alaji cikin wannan ya rayu duk irin karatuttukan da yake za ga irin wannan ne shari'a ce alburda eh, diwani ne ga sunan wuciriya ga sunan duk za ga su da batul garra'u su safuwatu na bahaniya duk za a kan su rayu kuma yakan jawo mutane haka kamar yanzu maulidin da ya assasa wanda muke yi sama da shekara talatin wanda mu wata tasowa muka yi muka tarar yana yi kaga ai shiri ne ce ake zuwa ake fassara ta dango bayan dango wanda kuma mutane da yawa suna zuwa kowa ya san wannan maulidin da ake زادته لرسل غير هجية ولا عجب أن يفضل الشهف في الجنس a yanzu daga cikin 'ya'yansa akwai waɗanda suke shiriniyar ma'ana suka gaje shi a wannan fanni? Ya alhamdulillah kamar ka kama kamar yadda duk suna yara suna yi alhamdulillah kaga bacin rasuwarsa akwai wani babban wa Alhaji amadu, Allah ya masa rasuwa wanda bacin Alhaji ya rasu shi ya ɗauki ragamar ragamar kungiyar har wajen shekara ashirin da takwas yana yi to ko bakin shi alhaji ahmad ya rasu ni yanzu kuma ni ne cikin yarda allah ni sa amir bala na fi kuma yanzu ni ne Ni muke yi dai to cikin abin allah da ya hore mana ma muna gwaggwaji ba muna yi. to malam aminu ko za ka rantu mana wasu daga cikin baitocin shiriniyar. to alhamdulillah bana ta maka. Wari sun alhudan hufa karin da irfi, fafi na shari hiwu hayata wa basi, ba ka maza ba min galibin bihi ba a da hubusi, da ran na sotar ran su duka hu yau ma ba a fihi, wala kina na filin na fi hussadu, a hafi da hu mutu ina aisha ka aukadu. فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يقعد به جيش ويؤمر مسجد دعا الشرك منه مشرفي مهند ورمه مردين وسام مسدد فكمهنة للمشركين وخحة وتنهد من بنيانهم كل ردهة يحاربها في لعبة صنع برهة دفعنا به عن دجى كل شبهة إذا ترى البرهان فليفكم الكمد ما شاء الله أمينو بلا ما ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi malam bala mai yafe. almajiri nike mai biɗa albarkacin duk manya-manyan malaman addinu Da Mala Aminu yau kamar shekaru nawa kenan da rasuwar marigayi Bala mai yafe. To yanzu Alhaji ya rasu ranar biyu ga watan Oktoba alifin tara da tamanin da bakwai da dare ya rasu Juma'a da dare. To yanzu da shekara talatin da da wata bakwai da kwana hudu yau a duniya. Ta wajen 'ya'ya yanzu 'ya'yansa da jikoki kun kai nawa? Eh to dai ya banmu ya banmu mu 'ya'ya 28 mata sha shida maza sha biyu jikoki kuma fa a gaskiya mana da yawa don mun fi ɗari jikokin kware eh, kwa jikoki mun fi aminu bala mai yafe ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi malam bala mai yafe amsoshin ku zan rattaba jama'a cakar ku amsoshin ku zan jama'a cakar jonko. To sai tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga Adamu Sale Gashuwa. Ya ce salam sashin Hausa na DW. Don Allah ku tambaya mana masana, shin shafukan sada zumunta sun taimaka ga ci gaban harshen Hausa ko kuwa ci baya aka samu bisa ga yadda ake amfani da shi? To domin amsa tambayar ka na miƙa ta ga Farfesa Yakubu Magaji Azare na sashen harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero da ke Kano. ga kuma bayanin da ya maka. idan muka lura za mu ga cewa a halin da ake ciki yanzu ana amfani da harshen hausa musamman ma har su kansu kamfanin da suke gudanar da waɗannan abubuwan sun ɗauki harshen hausa sun saka shi a cikin ɗaya daga cikin harsunan da suke ma'amala da shi wannan kuma yana da alaƙa da irin yawan mutanen da suke ma'amala da harshen da kuma irin yadda harshen ya samu karɓuwa a idan duniya wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne sosai ga harshen da kuma al'ummar musamman idan su masu harshen sun tsaya ka'in da na'in wajen kyakkyawan amfani da wannan dama ta wajen yadda za su bunƙasa harshen da kuma ainihin yaɗa shi a duniya ta hanyoyin da ya kamata a yaɗa shi ta fuskar ilimi ko kuma yadda al'ummar suke gudanar da sha'anin rayuwarsu ta fuskoki da dama yadda za su bayyana kansu su kuma nuna yadda harshen su yake har waɗansu al'ummomin su daɗa gani su sha'awance su. To a wasu lokutan za ga wasu marubuta a shafukan nasa da zumunta sukan takaita rubuta kalmomi shin irin wannan takaitawar da ake yi ci gaba ne ga rubutun hausa to wannan wani wani irin wata fitina ce da ta kunnowa harsuna kai ba kuma harshen hausa kaɗai ba akwai harsuna kamar ko harshen ingilishi ma yana fuskantar irin wannan kuma masana suna yin bincike a kai kuma ana nuna illar hakan ɗin ga bunƙasar harshe. Shi harshe kullum yana da ƙa'idojinsa na rubutu, kuma waɗannan ƙa'idojin su suke tafiyar da wannan harshe har ake iya rubutu da shi kuma har ake iya sadar da abubuwa mabambanta. Shi wannan taƙaita kalmomi asalinsa ya samo ne daga ainihin wato aika sako na karta kwana da ake samu a ainihin wayoyi na salula wanda kamfanonuwan da farko suke bayar da takaitattun wato harufan da za ka yi amfani da su wajen isar da sako to sakamakon ganin cewa kana da maganganu da yawa da kake so ka gabatar a cikin shafi ɗaya domin kada a caje ka wasu kuɗaɗen sai ya sa mutane suke ta ƙoƙarin su takaita kalmomi don su samu su tattara saƙonsu gaba da suke so su isar a cikin wannan shafi ɗayan. Wannan shine musabbabin abin da ya fara kawowa haka mutane suka fara kuma da waɗannan dandalolin sadarwa suka yawaita kuma shi kenan sai ya zamanto mutane sun ɗauka suna amfani da su yau da kullum a cikin abubuwansu. To ana iya cewa kenan a shafukan sada zumunta sun kawo ci baya ko kuma koma baya ga rubutun Hausa? To, shi sha'ani na dandalin sadarwa ba za ka iya cewa kai tsaye ya kawo koma baya ba amma dai ana sauka a ka'idojin rubutu da ya kamata wanda kuma ba daidai ba ne yin hakan din domin idan tafiya ta yi tafiya in ba a samu gyara ba zai iya yi wa harshen tsartsi wajen tsarin rubutunsa domin yara suna tasowa suna karɓar irin waɗannan abubuwan waɗanda dama ba su tsaya sun koyi yadda ake rubutu da harshen yadda ya kamata ba kuma suna hawa kan wannan tsarin da yake ba daidai ba kaga idan tafiya ta yi tsawaita zai iya zamantowa ya yi wa harshen karansi wanda kuma shine kullum abin da ake ta kira a ga cewa yaya za a yi maganin irin waɗannan matsalolin na rashin bin ka'idar rubutu Tama Profesa Yakub Magaji Akzare ana cewa harshen Swahili ya zarta harshen Hausa wajen rubuce-rubuce na littattafai da aka wallafa. a cikin harshen baka jin wannan ana ita kamar wato wata hanya ce matasa suka ballo da ita ta bunƙasa harshen hausa eh alhamdulillah shi ilimi ana bunƙasa shi ta sigar rubuce-rubuce kuma yana bunƙasa ne ba wai kawai saboda yawan masu magana da shi ba a rubuce-rubuce da nazarce-nazarce a cikin harshe su ne suke bunƙasa shi waɗannan kafofi ko kuma dandaloli na sadarwa suna yi ana, rubuta saƙonni iri-iri da ake maganganu da su waɗanda waɗansu idan an yi su ba nazari ba ne waɗanda ake taskace su ake ajiye su ake nazari a kansu na tsawon lokaci a amfani da su ba waɗansu ma duk ranar da alal misali dandalin sadarwar na mutum ya samu ya samu ya samu matsala to duk kusan abin da ya rubuta a ciki ya shafe ya tafi ko wani abu mai kama da haka to su waɗannan da muke da su ko kuma matasanmu da suke ta ƙoƙari wajen wato yaɗa ilimi ta waɗannan kafofin sadarwa kiran da zamu yi musu shine wannan ilimi da suke kokarin yaɗawa a dinga ƙoƙari a ga ana rubuta littattafai a kai wato duk abin da mutum yake da shi idan kana rubutawa a hankali a hankali a hankali ka yi kokari ka taskace duk waɗannan abubuwan da kake rubutawa na ilimi su zamanto wani littafi wanda za a iya ajiyewa tsawon lokaci ana amfani da shi saboda haka irin wannan damar da ake da ita da mutane suke kokarin yada ilimi a waɗannan kafofi na sadarwa ko kuma dandaloli na sada zumunci yana da kyau a dinga kokarin taskace su mutane su dinga kokarin mai da su cikin wani wato wani kundi na ilimi da al'umma za ta dinga amfana da shi ya ubangiji da ya kalbi a cikinta ya yi hobi kai wasali cikin kalbi bi hubbi mahbubi wasai dar da so ga al'arabi mahamudu annabi To, uh, Profesa da yake harshen Hausa ya yaɗu a ƙasashe da dama na Afirka, wasu yankuna da suke renon Faransa alal misali kamar Nijar kamar da Chadi, salon rubutunsu na Hausa ya bambanta da yadda ake a Najeriya. A matsayinku na masana akwai wata haɗaka da kuke yi ne yadda za a daidaita rubutun ya zama bai ɗaya? Eh, wani lokaci can baya an taɓa irin wannan taro na ƙoƙarin daidaita wato tsarin rubutu da kuma dokokin rubutu na harshen Hausa tsakanin ɓangarori da suke magana da harshen a sassa daban-daban musamman na nan yammacin Afirka domin a samu hanya ɗaya sahihiya da za a yi amfani da ita. to amma bayan lokaci an samu canje-canje saboda shigowar mabambantan abubuwa to amma a halin da ake ciki yanzu na san cibiyar nazarin harsunan najeriya da fasara ta jami'ar bayero tana gab da gudanar da wani taro wanda zai yi haɗakar duka waɗannan ɓangarori domin a sace kallon wannan tsari na rubutun hausa da zummar samar da hanya ɗaya fitacciya wadda kowa zai dinga amfani da ita da wanda suke a yankin Nijar da wanda suke a yankin Ghana da wanda suke a yankin Najeriya da wanda suke a Burkina Faso duk a yi kokari a samar da hanya ɗaya sahihiya wacce za a dinga rubutun wannan harshen da kuma ka'idojin da za su zamanto karɓaɓu ingantattu wajen gudanar da ainihin nazari akan wannan harshe. Farfesa Yakubu Magaji Azare, malami a sashen harsunan Najeriya jami'ar Bayar da ke Kano. amsoshin ku zan ba jama'a cakardun ku amsoshin ku zan ba jama'a cakar ku to masauraro a nan za mu dakata shirin na wannan lokaci sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za a sake ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokan aiki daga nan sashin hausa na dw Abdullah "Tanku" Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. jama'a ina kiran ku maza da mata ku zo jami'a na ba ku amsoshin takardun